amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masu kallonmu da sauraronmu fi masharikil ardi wa magharibiha ta wannan kafa mai albarka ta africa tv 3 da ke watsa shirye-shiryenta da harshen hausa da sauran harsuna daga nan birnin al da ke sudan muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddar mu da kuma ba mu damar sake <clears throat> gudanar da ko gabatar da wani abin da ya shafi ci gaban wannan addini namu na musulunci babu shakka addinin musulunci ni'ima ce da babu kamata dukkanin abin da allah subhanahu wa ta'ala zai wa bawa a duniyan nan kaf babu abin da ya kai ubangiji iya yi wa bawa gamdakatar iya yi shi musulmi kuma musulmin ma ya zama mai kyakkyawar aƙida wanda yake bin tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam bisa jagorancin alƙur'anin allah abin da yake tabbatar da <clears throat> wato girman wannan ni'ima da darajarta da tsadarta faɗin allah subhanahu wa ta'ala a gangami na ƙarshe da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na hajjin bankwana wanda wannan shiri namu kacokan ɗinsa wato zai mai da hankali ne akan wannan babbar ibada ta aikin hajji da kuma hukunce-hukuncenta da falalar aikin hajji da sharuɗa da laduban aikin hajji da kuma a kan wada wa hajji ya waje ba ya zama farilla kuma a yaushe kuma menene rukunai ko ginshiƙai ko durkokin da suka tallafa aikin hajji sannan waɗanne abubuwa ne suke rugurguza aikin hajjin mutum sannan waɗanne abubuwa ne suke karairaya aikin hajji ko su yi masa targaɗi ta yadda za a iya ɗora shi ko a gyara shi da kuma abin da idan ya auku aikin haji to ya ɓalla shi ya fille kansa sai dai kuma yi ƙoƙari a yi wani idan da hali duka insha Allahu a cikin wannan shiri na asrarul hajji ko kuma zadul hajji wato sirrin aikin hajji ko kuma guzurin ko tsarabar maniyaci mahajjaci wato allah subhanahu wa ta'ala a wancan gangami da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya na ƙarshe wanda ake kira da wato hajjatul wada hajjin bankwana wanda wannan hajji shi ne hajji ƙwaya ɗaya tak da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi domin rayuwar manzan allah kaf ta shagaltu da gwagwarmaya da wa'azi da karantarwa da ɗauki ba daɗi tsawon shekaru 23 ɗin nan to annabi ya yi umara sau hudu a rayuwarsa sannan ya yi aikin hajji sau ɗaya wanda shine da hajjin da ya yi bankwana ba wai ana nufin hajjin bankwana ya yi waɗansu hajjujuwa a baya ba yanzu kuma ya ta bankwana a ma'ana hajjatu wada'il umma a wannan hajji kwaya ɗaya a shekara ta wato goma bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi an wajabta hajji a shekara ta tara bayan hijira inda sayyidina abubakar ya fara zama amirul hajji bisa izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina aliyu shi kuma ya zamto kamar wato jagora na fuskar karantarwa da kuma wato ilmantarwa domin aikin hajji rukunai guda biyu ne suke gudanar da shi aljanibul idari da kuma wato aljanibul ta'alimi duk aikin hajjin da bai ginu akan waɗannan abubuwa ba zai samu tasgaro da kuma ci baya ma'ana a sami ɓangaren wato gudanarwa ah, alkiyam bishi'unul hujjaj a sami idara ko a sami jagoranci da shugabanci wanda zai lura da maslahar alhazai da kuma abin da ya shafe su tun daga wato jigilarsu da masaukinsu da kuma wato lafiyarsu da tsaransu wannan galibi ya shafi bangaren al'idara ma'ana bangaren administration ko administration sannan akwai ɓangaren ta'alim karantarwa ilmantarwa nusantarwa wannan ɓangare ne na ilimi da malamai dole a samu wannan domin aikin hajji ka cokan ɗinsa wato babbar manufarsa ko kuma ƙashin bayansa ya ginu a kan ilimi da kuma wayar da kai akwai ilimi na ainihin wato gundarin aikin hajjin ya yi kamata a yi shi ta yadda kwalliya za ta biya kudin sabulu sannan akwai ilmantarwa kowa yadda kai ta fuskar ya ya kamata alhaji ya kasance a ƙasa mai tsarki wato yadda zai gudanar da aikin hajjinsa a sauƙaƙi wannan haɗin gwiwa ne tsakanin wato shugabanci da kuma ilmantarwa ta fuskar addini kowanne dai akwai rawarsa da ya kamata ya taka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa sayyidina abubakar a matsayin amirul hajji na farko bayan da allah subhanahu wata'ala ya wajabta aikin hajji waɗanda ke ganin cewar naɗa amirul hajji barna ce ko kuma wato almubazaranci ne babu shakka sun jahilci aikin hajji ko kuma sun jahilci tarihin aikin hajji wato kullum abin da ya kamata mu fahimta yayan uwa idan wani ko wasu suka yi abin da bai dace ba to baya nufin gaba ɗaya wannan abin kuma ba mai kyau ba ne misali nawa ne likita yakan samu kuskure a wajen tiyata ya zama sanadiyar kashe mutum nawa ne wato mai aikin jinya ma'aikacin asibiti mai allura zai wa mara lafiya allura ta zo da akasi ko alluran nan ta zama sanadiyar kashe mutum ko alluran nan ta zama sanadiyar gurgunta mutum da shanyewar wani bangaren jikinsa ko ku a'a misali ka ɗauki direba mai tukin mota nawa ne suke tukin ganganci a ƙarshe su zama sanadiyar salwantar rayuka shin wannan yana nuna cewa dukkanin likitoci ko da harkar likitanci duka barna ce da rashin sanin ya kamata ko ku a idan wani direba ya yi ganganci ya yi hatsari shi shikenan sai a ce dukkanin direbobi A mabarnata ne masu ganganci ne misali la da yawa mukan kasa bambance tsakanin wato tsakuwa da aya a idan dai hukumomi da gwamnatoci a lokacin da suke tura tawagar 'yan wasa 'yan kwallo zuwa wata ƙasa za su naɗa musu jagorori sannan su ware musu maƙudan kuɗaɗe na kasafi sannan idan sun yi bajinta su ba su kyaututtuka na garari menene laifin addini wanda yake shi ne maslahar mutum duniyarsa da lahirarsa da za a ce idan an kashe kuɗi a kan harkar hajji an yi barna ko an yi tabargaza abin da ya waje ba kan hukumomi da wato masu mulki shine su sa ido duk abin da ya kamata ka tura mutanen ka wajen dubu saba'in dubu ɗari zuwa wata ƙasa kuma ka bar su ka ce babu ruwanka dangane da al'amuransu wannan ba ƙaramin ganganci ba ya saba wa addini ya saba wa haƙƙi na jagoranci da siyasar tafiyar da al'amuran mutane kuma za mu ga kowace ƙasa a duniya tana da wannan biisatul hajj tana da wato imaratul hajj waɗanda suke jan ragama da kula da wato al'amuran alhazansu almuhim dai abin da yake wajibi shine abin da ya kamata a yi a yi sai dai hukuma ta sa ido ta taka birki wajen hana barna da zaƙewa da kuma wato a yin amfani da mukami ta hanyar da bata dace ba amma ba daidai ba ne a takura a tsuke al'amuran addini alhali al'amura na shirme wanda yake ba su da wani amfani ya zamto wato an fi ba su muhimmanci kuma da yawa mukan samu irin waɗannan kurakuran a rayuwar mu ta yau da kullum ka ga harkar wasa da tsalle-tsalle harkar wato abin da ba shi da muhimmanci mun ware masa ma'aikata mun nada minista da ma'aikata da daraktoci mun ware wato kasafi mai tsoka daga cikin mizaniya ko bajet na daula amma abin da ya shafi addini abin da ya shafi makoma yanzu misali ka ɗauki mafi yawan hukumominmu da ƙasashenmu na afirka da wuya ka je wata ƙasa baka ga wato ma'aikata ta gwamnatin tarayya ko ma'aikata ta jiha ko ta ƙaramar hukuma wacce take kula da harkar wasanni da kasuwanni da gina wato filayen wasa amma don allah nawa ne gwamnatocinmu da suke lura da makabarta da ainihin wato naɗa ma'aikata masu kula da makwantai maimakon yadda ake barin makabartu kara zube sun zama dodorudo a cikin al'umma sun zama mafaka da wajen labewa na miyagun mutane masu barna wanda duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu sake la'akari da kuma wato sake karatun ta nutsu muna fata allah mana jagora ya kuma datar da mu ga abin da yake mai amfani duniyar mu da mu wallahu ta'ala a alawa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka nabi wa alihi wa a ajma'in za mu dan shakata insha Allah